Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lul da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Rediyo kuma si. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Alhamis 28 ga watan Satumba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Musafan Sakkwato da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. tumalin Ibrahim da jama'a barkanmu da asuba a karan farko majalisar ɗinkin duniya na shirin aikata tawagar wakilanta zuwa ƙasar Myanmar su je su ga abin da 'yan Rohingya suke ciki. rasha ta ce a yau ba ta da makami ko ɗaya da ke amfani da guba da ta nakasa su sannan shugaban amurka donald trump yana fushi da ɗaya daga cikin ministocinsa za mu ga muku dalili to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin najeriya ta jaddada matsayinta cewa kungiyar aware ta ipop ta ta'addanci ce muraren bugu da ƙari kowa ɗauki wani mataki na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya to ya yi ta'addanci kuma za a fuskance shi a matsayin ɗan ta'adda. Za kuma a ji cewa an kafa cibiyar binciken kwayar halitta ta DNA a Lagos sannan za a ji cewa an yi taron ƙabilu a jihar Niger. kuma kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya. ku ga labarin zamu kamu ku yanzu na a yau alhamis dinnan majalisar ɗinkin duniya take shirin ta aika da wata kakkarfar tawaga na wakilanta zuwa jihar akin da ke ƙasar myanmar domin su je su ga wainar da ake toya a wannan guri a daidai lokacin da majalisar take ƙoƙarin ganin an daɗa tura kayan agaji ga 'yan jinsin rohingya da ke can kakakin majalisar ta ɗinkin duniya stephen jurachich wanda ya ba da wannan bayani ya ce fatar majalisar ita ce wannan matakin na farko da ta ɗauka ya buɗe hanyar da za a ƙara haɓakar da ayyukan kai kayan tallafawa su waɗannan mutane da ke jin ciki matuƙa. ita wannan tafiyar da tawagar wakilai na majalisar ɗinkin duniya za su fara yi a yau alhamis zuwa can myanmar ita ce karo na farko da aka yi irin ta tun daga lokacin da 'yan rohingya ɗin suka soma gudun hijira suna barin ƙasar tasu majalisar ɗinkin duniya dai tana kiyasin cewa musulmin rohingya su fiye da dubu ɗari hudu ne suka gudu daga can ƙasar tasu ta myanmar zuwa bangladesh domin su gujewa azabar da hukumomin ƙasar su ke nuna musu a cikin kwanaki biyu kacal da suka gabata mutane dubu arba'in da biyar suka tsere daga can myanmar din zuwa bangladesh a nan amurka kuma gwamnatin shugaba donald trump ta ce tana da niyyar ta rage yawan mutanen da ke shigowa cikin amurka da sunan 'yan gudun hijira kuma rage mai yawan gaske duk kuwa da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ke yi na cewa maimakon a rage gwandama a ƙara yawan masu shigowa amurka ɗin a cikin wani rahoton da ta aika wa majalisar dokokin amurka a jiya ne fadar shugaban amurka ta white house take cewa yawan mutanen na 'yan gudun hijira da gwamnati za ta bari su shigo a cikin shekarar da za a shiga ba zai wuce dubu arba'in da biyar ba wanda kuma wannan ita ce jimla mafi kankanta a cikin shekaru 35 da suka gabata kafin ya sauka daga karagar mulki tsohon shugaban amurka barack obama ya ba da shawarar banya yawan 'yan gudun hijirar da za a bari su shigo amurka inda ya nemi da a buɗe hanya ga akalla masu yawan dubu ɗari da goma a zaman mulkin shekaru takwas da ya yi 'yan gudun hijira kusan 885 obama ya buɗe wa hanyar shigowa amurka to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa na murya amurka shugaban rasha vladimir putin ya ce daga jiya larba rasha ta gama ganin bayan daukacin dukkan makamanta masu guba abinda ya bayyana da cewa rana ce ta tarihi cikin jawabin da yawa al'umma ƙasa tashi putin ya ce da gajiyan suka kammala nakasa makamai ko kuma makami na ƙarshe mai guba na rasha wanda kuma ya ce wannan babban matakin farko ne da aka ɗauka na tabbatar da ganin cewa duniyar nan tamu ta zauna lami lafiya ganin cewa ƙasar tashi ta rasha ta kammala nakasa dukkan nata makamai masu guba cikin shekaru uku tun ma kafin wadanda aka tseda ya ƙare shugaban na rasha ya ce cikin amurka akan wata na ganin bayan nata makaman a cikin wannan ƙayyadaddun lokacin a daidai lokacin da kurdawa ke tsallen murnar nasarar da suka samu na ƙuri'ar da mutanen suka kaɗa ta amincewa da kafa wato yankin ƙasarsu mai cin gashin kansa hukumomin iraki su kuma sun tashi ne haikan wajen ɗaukar matakan horar da kurdawan kan wannan ƙuri'ar tasu ɗaya daga cikin matakan farko da gwamnatin iraki ta ɗauka shine rufe sararin samaniyar yankin don hana duk wani jirgin sama ya shiga wurin haka kuma iraq ta ce za ta haɗa kai da ƙasar turkiyya don gudanar da atisayen sojojin haɗin gwiwa a jiya laraba ce wato kuma majalisar dokokin iraki wacce ta ce ƙuri'ar da ƙurɗawan suka jefa ta saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar ta umarci firaministan iraki haidar al'abadi da ya aika rundunonin soja zuwa lardin urdawa na kirkuk mai arzikin man fetur don su kwace dukkanin rijiyoyin man fetur da ke wurin bayan duk haka kuma majalisar dokokin ta iraki ta nemi kasashe 34 da ke da ofisoshin jakadancinsu a yankin kurdistan da cewa su rufe ma'aikatansu sannan kuma sauke gwamnan jihar najmaldin karim daga kujerarsa na mulki saboda wannan ƙuri'a da ya bari aka kada to a ƙarshe shugaban amurka donald trump wanda ya ce ya zo yawa harka aikin gwamnati wankan tsarki bisa ga alama yana fushi da akalla ɗaya daga cikin ministocinsa da ake zargin yana almubazzaranci da mankudan kuɗaɗe wajen shawagin da yake a jiragen sama mutumin da taron yake harara ko ba wani bane illa sakataren lafiya na amurka wato tom price wanda da 'yan jaridu suka tambaye shi trump din ko zai kore shi sai ce za mu dai gani amma dai trump ya fito fili kan ya ce bai ji daɗin rahotannin da yake zuwa a kunniyansa ba na yadda shi price akalla sau biyu ya hayar jiragen tafi da gidanka maimakon shiga jiragen kasuwa hayar da aka ce ta janyo wa mutanen amurka asarar dala dubu ɗari hudu jiya ne kuma ta mai da hankali kan kashe kudaden gwamnatin na majalisar wakilan amurka suka aika wasiƙa zuwa ga fadar white house inda kuma wasu ma'aikatan gwamnati suna neman bayani a kan kusoshin gwamnati masu yawan tafiye-tafiye a cikin jiragen sama na haya domin gudanar da ko ayyukansu na gwamnati ko kuma na ganin damar su shi wannan sakataren lafiyar wato price wanda ake zance a kan shi yanzu ya taɓa sukar lamirin jagabar 'yan majalisar jam'iyyar democrat wato nancy pelosi a shekarar 2010 kan cewa wai ta cika amfani da jiragen tafi da yanka wajen yawace-yawace to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a dan birnin washington dc To kamar yadda aka sani dai ana ci gaba da takaddama kan cancanta ko rashin cancantar ayyana kungiyar IPOP ta su Namdi Kanu a matsayin kungiyar ta'addanci yayin da ake wannan ne kuma gwamnatin Najeriya ta bakin ministan shari'ar kasar ta jaddada cewa kungiyar IPOP ta ta'addanci ce Umar Faruk Musa gare ka. ga dai karin haske da ministan shari'a na najeriya kuma babban lauyan gwamnatin kasar malam abokan malami yayi a tattauna da ne da shi a abuja bayan da gwamnatin ta fahimci cewar akwai ɗansu masu fafutukar ƙara zafafa ko nuna goyon baya ga wannan kungiyar ta ipob eh to abinda gaskiya al'amari haramta ita wannan kungiya akan tsari na doka aka yi shi akan tsari na kotu akan dama wadda doka ta ba shugaban ƙasa saboda ka kungiyance dai a wannan kungiya ta zama haramtatta duk wata mu'amala wadda ta dangance ta haramun ce duk wani taro wanda ya dangance ta haramun ne saboda ka maganar ainihin wani ya karama ainihin ita wannan kungiya ko ƴaƴanta, to ya shiga cikin babi na haramci kuma hukuma za ta ɗauki mataki wanda ya cancanta a ɗauka domin tabbatar da cewa ƙasa ta zauna lafiya ba wani mahaluki wanda zai iya warware abinda kotu ta yi akan wannan yanayi ba tare da ya waiwaye ta ba saboda haka kowa ɗauki wani mataki mataki na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya to ya yi ta'addanci kuma ya fada babu na ta'addanci kuma za a huskance shi a matsayin dan ta'adda menene mataki na gaba yanzu da za ku ɗauka a kuhumance domin ƙara jaddada wannan matsayi na kotu daga cikin matakan da ake ɗauka shine samun fahimtar kasashe na duniya irin su faransa ingila tauki da makamantansu waɗanda ake cinkancewa kamar su 'yan ta'addan suna da wani tasiri a can ko kuma suna ɗaukar su matakai a can domin ainihin neman haɗin kansu na ganin da cewa sun ruhe duk wata kafa da ta dangance su Da Allah ka face ta yada labarai da Allah ka face irin ta sadarwa irin ta social media ko kuma ainihin mu'amala ko hulɗa makamanciyar wannan ta fuska ba su dama na su taru ko kuma su ainihin su yi wani gangami har ila yau kuma muna ɗaukan matakai waɗanda suka danganci amfani da ainihin eh, kafofi na hada-hadar kuɗi kamar su bankuna da makamantansu na ganin da cewa duk wata nasaba wadda suke da wadda ta danganci hada-hada ta kuɗi ita kanta an tange ta. ministan shari'a na najeriya kenan kuma ba. babban lauyan gwamnati a bakar malami umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria To a gaida Umar daga Abuja kuma bari mu kaɗa birnin Iko inda aka kafa cibiyar tantance kwayar halittar ɗan adam ta DNA irinta na farko a Afirka ta yamma. Baban gida jibirin gare ka. wannan cibiya da ke zama irin na farko a tsakanin kasashen yammacin afirka zai taimaka wajen gaggauta gudanar da bincike da ke nasaba da kwayar halittar bil'adama gwamna akume ya ce ko shakka babu gwamnatinmu ta dage wajen ganin an kammala wannan cibiya da zai taimaka wajen gudanar da ayyuka ga jami'an tsaro na kawo ƙarshen laifuffuka da ake aikatawa a jihar lagos da wasu birane na yammacin afirka abinda kuma zai taimaka wajen tabbatar da shari'a cikin sauki ita dai wannan cibiya kamar da gwamnan ya yi bayani zai taimaka wa jami'an 'yan sanda da lauyoyi ko kuma alkalai wajen gudanar da shari'o'i nau'i daban-daban ta amfani da kwayoyin halitta da aka gudanar da bincike a kansu ta hanyoyin da ke da nasaba da fasahar zamani a bangaren sa karamin jakadar kasar amurka a nan birnin lagos mr john bray ya bawa da matakin na gwamna mai ambode da kuma al'ummar jihar lagos dangane da wannan cibiya da aka kaddamar cewa wanda ke zama irinsa na farko ba ma kawai a najeriya ba har ma a yammacin afirka wannan zai taimaka wajen gaggauta gudanar da shari'u da ke da nasaba da bincike da ya shafi kwayoyin halitta da sauran manyan laifuffuka da ke bukatan bincike cikin gaggawa a bangaren sa dai mukaddashin kwamishinan 'yan sanda a jihar Legas mr imuhimi egal cewa ya wannan cibiya zai taimakawa aikin 'yan sanda da gudanar da bincike da kuma tabbatar da tsaro. my job ce ko shakka babu wannan cibiya zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu a sassa daban-daban na jihar ta Legas. Bincike da ke da nasaba da kwayoyin halittu na bil'adama da ake kira DNA dai ana gudanar da shi ne a kasashen ketare musamman kasar Afirka ta kudu a nahiyar Afirka ko kuma Birtaniya wani lokaci ma har kasar Amurka. Babangida Amurka daga Legas. Dare da rayuwa aka fafa atawa, ɗayan biyun gawa. To a gaida baban gida daga Lagos kuma bari mu kada jihar Naija inda aka yi wani babban taron kabilu don jaddada zaman lafiya. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Chief Eze Pamphas, shugaban 'yan kabilar Ibo da ke zaune a jihar Naija, ya ci ba su goyon bayan samar da wata ƙasa daga Najeriya domin fatan su shine samun ɗorewar zaman lafiyar, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Igbos are members of Nigerian state, right? We have to obey and abide with Nigerian constitution. As simple as that. Ya ce su 'yan kabilar Ibo 'yan Najeriya ne, saboda haka kamata ya yi a yi ɗa'a kuma a girmama kundin tsarin mulkin Najeriya. Wakilan kabilun Yarabawa da kuma Hausawa da suka halarci wannan taron sun bayyana mahimmancinsa a daidai wannan lokaci. Sai da Abubakar wakilin sarkin biyu mina emir council wannan taro mun gode ma allah saboda ya haɗa kan kowa da kowa kuma muna jin daɗi da aka ce duk kabilu da suke naija mun zama ɗaya a yau muhimmancin shawuri mu kenan sunana alhaji ma'aruf abdulaziz rijau taro ne na haɗin kai da kuma na tabbatar da wa'anda ba 'yan ƙasa ba don a tabbatar musu da lafiyansu saboda abubuwan da ke aukuwa a can wato ƙasashen iyamurai na maganan batun Biafra. Gwamnatin jihar Neja ce dai ta shirya taron domin tabbatar da al'ummar jihar sun kara fahimtar juna. Mr. Solomon Inyazi, mai baiwa gwamnan jihar shawara ne akan harkokin siyasa, wanda kuma shine ya wakilci gwamnan a wajen wannan taro ga abin da yake cewa. Anything that will ensure that everybody is living fine ya ce duk wani abu da zai sa a zauna cikin lumana kamata ya yi a riƙe shi, a saboda haka jihar Niger ta kowa da kowa ce. Taron da ya kammala ne tare da rera taken Najeriya da ke ƙara nuna cewar Najeriyar ƙasa ɗaya ce kuma al'umma ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na batsari, to wai shin yaya batun tayar da matsar jama'a a Najeriya ne? A gwamnatin nan da take kai ta yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari ta fito da wasu shirye-shirye. Kafin wannan gwamnati me aka yi? To kafin wannan gwamnati an yi abubuwa da dama-dama kamar yadda ka fara a ka cewa yawanci baya isa ga talakan. An yi abubuwa wajen kala uku wanda bai cimma muradin da ake bukata ba. Me yasa aka samu wannan matsala? To abin da yasa aka samu wannan matsala ina kyautata zan zai shafi wajen abubuwa uku. Na farko dai ga su masu tafiyar da wa'annan abubuwan da aka fito da shi. Na biyu kuma kamar yadda kashin akwai son zuciya na al'umma daban-daban da suke madafan iko. Kuma akwai yanayi da yake kamar daidai ya danganci san zuciya da za a ware kuɗi maimakon ai amfani da kuɗin ta wannan hanyar sai a kau da shi ai wani abu daban da ba shi aka yi ba To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan bari mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista zanna bukar Mustapha wanda ya taimaka wajen sakin rukunin farko na 'yan matan Cibok da kungiyar Boko Haram ta saki a shekara ta 2014. Wanda kuma ya samu lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar kula da 'yan gudun hijira. Lambar yabon da ake kira Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an ba shi lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na fara da neman sanin yadda ya shiga harkar malanta duk da yake ainihi a fannin shari'a yake da ƙwarewa sai ya bayyana cewa. To abin da ya faru shekara biyu da bakwai Allah ya sa Allah ya wani basira cewa ɗin yaya za mu yi mu tallafa marayu to ina nan ina loya to ina yi shekara ishirin ina loya shekara sai kai Allah ya sa nake to kai mutum kullum kai wani aiki yake bayan wannan sai kuma na bar aikin loyanci na koma shin me zan yi wa kaina duk aiki da na yi wa mutane na je haka na ya da kuma na yi wa mutane to cin mai zan yi kai na to shi ne sun to bayan mutum bai yi wani abu da zai iya tallafa a kansa ko zai mar amfani a gaba to a nan a wannan shekaran kuma sai na tsaye a hana biyu na kai karantu sai na ke cewa to da bi in yi wani mu'asasa da zan so in bude so da in taimakawa marayu to a nan sai na fara da marayu talatin da shida to abin da na ɗau da wani a wannan lokacin zan ba su uniform zan ba su abinci da kuma zan ba su ilimin addini musulunci da kuma abin da ake kira na bokon yanzu to a haka na fara to a wannan shekarun da aka zo shekara biyu da ya kama mana wannan masifar da muke ciki yanzu shi ne sai kuma ke cewa to shin ba za mu ɗauko mu sanya makarantun nan da yake abubuwan ya tallafi kowa da kowa ne Allah ya ba mu basira wannan lokacin sun ka ce a da yake maraya muke so kowaye in yana maraya in yi kawo kansa za mu karbi kuma mu sai. Yawa to barista kafin Yawa to barista kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar eh, kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar ta kwana ce ko kuwa je ka dawo ne. To abin da ya faru na ka je ka dawo ne. Amma abin da akwai abubuwa da ya sa muka yi wannan. Na daya ne duk yaro in ya tashi ba nan cikin mutane cikin jama'a ba. Duk lokacin da aka ɗau shi aka yi zai girma in aka ne da gidan zaman ba zai iya yiwuwa ba. na ɗaya bai iya san yadda al'adan garin yake ba yadda al'adan wajen yake ba da kansu ɗin bai san wani waje cewa banda nasa nan zai iya sanin akwai wani jini ba nasa ba to wannan irin abubuwan duk da zai iya koya ba in dan ba a nan ya zauna ba to da haka in ya kasance shi ne babba a nan a nan gidansu da iyayen su mutu to sai mu ɗau wani makusafinsu ta dangin uwa ko ta uba ya zo ya zauna tare da su ko mu kama idan gidan haya ne ta zance ko mu kama wannan gidan haya ne ce zauna wannan gidan don ba komai ba don san abubuwa al'ada din na angoni da nufi addini na yare da suke idan in ka ɗauki din ka kawo shi wannan ba wai wannan kamiri wannan mai ka ka haɗa su a waje daya da wani yare za su fashi da wani da iya za su fashi da wani irin don ubar wannan abubuwa tashi da abin da aka tashi da shi da muke sanya su su je su zauna nan da a cikin wajen da suke da ka to haka muka ga duk yaran suna unguwannin su suna gidan iyayen su ko kakannin su da duk da suke wajen a nan muka ga su mu abin da wani da muka ɗauka shi ne na ba su karatu na ba da ilimi da kuma na ba da lura da su a dukka irin rayuwar ɗan abin da ake ɗan yaran da ke cikin. To yaran da kuke karantarwa a wannan makarantar yaran anguwan ne ko kuma yana yiwuwa su fito daga wata unguwa mai nisa kasancewa makaranta ce ta jika ka dawo. Akwai wanda suke anguwa, akwai wanda suke nisa, amma muna da ba da ke zuwa ɗin da kofi in suna kusa da in suna nisa da Amma abin da muke wannan ɗin za ta ga wannan an canja wa mutane motsi to su canja musu da motsin nan da aka yi da gagar garurrukan nan duka lokacin government da da ake karamar hukuma da ake fada duk suna da 'ya'yansu a nan makarantar ne. Duka kananan hukumomin jihar Borno. Eh. Mm-hmm. To wane ne ke biyan malamai da kuma sauran masu ɗawainiyar gudanar da wannan aiki ko kuma waɗannan ayyuka da ka zayyana ba su abinci kula da lafiyar su gashi yanzu nan ka ambaci kuna da bas bas da ke zagawa tana kwaso yara na wake daukar ɗawainiyan waɗannan ma'aikata. To wannan ɗawainiyan an fara ta ne da ni ta ne ke faru na fara amma da yake tafiya yi tafiya kaga ba su nan da na faɗa akwai ƙauran boki ko ma mutane ya ba mu ba akwai murtala mass foundation na kuma shugaban kasa da yake na kasan murtala sun ba mu ba to wajen fijin ko wajen sayarwa lokacin da muka fara muna da talatin da shida ne wannan ni nufi amma da wannan wannan abin da ya zo muka samu kanmu a wannan sai kamar su da wasu organization da suka zo nan da suka zo sai ya kwatanta dau da wani ba da abinci na a yara to a nan aka yi wannan to duk ma mutane kamar ana organization kamar sema duka suna ba da abinci nema ya ci da su ba da wannan uniform wani zai zai ba sun fi wani haka za a yi biya amma tun da muke har muka kawo yau din nan duk abin da muka fara nan tsaye da kuke ba kuma muna biyan salarin ne a haka har muka zo haka. Yawa to kamar a kasashe da suka ci gaba idan aka sami ko ɗaiɗaikun eh. jama'a ko kuma ƙungiya mai zaman kanta irin taka ta ɗauki na wayar gudanar da eh. waɗansu ayyuka da za su tallafa wa al'umma akan samu waɗansu su kuma da ba lalle ne suna da ƙarfin yin irin ɗawainiya haka ba amma sukan ba da lokacinsu domin taimakawa irin wannan kana da masu ayyukan sa kai irin haka ko kuwa dukan waɗanda ke aiki a wannan makaranta biyan su albashi ake ayyukan da muke da kuma ban san ma yawa yawan su ba domin wallahi suna nan ne da yawa kuma wani yana ta wannan fannin wani yana ta wannan fannin duka kamar yadda ma muka yi da iyayen matan hmm. iyayen mata da suke da muka rikon na gini suke gama mana abu eh, a matsayin gudunmuwa a matsayin gudunmuwa su kenan ko a matsayin gudunmuwa su kuma su dinnan sai muka hada su yin gurbi gurbi hmm. da za su iya taimaka a kansu to ana zama da su kamar su headmaster suke kasance sakatarinsu don ya ba su su ko yaya tafiyan yake shi yake ganin ya tafiyan kudin yake idan yaro ya yi rashin lafiya za su je su idan yaro ya yi rashin lafiya za su tsaye wannan kudin nan da suke tarawa da rikici a wata baiwa wannan da su baiwa wannan wannan suke da ba lafiyan a bada kudin asibiti da kuma bayan haka su da kansu akwai wannan kungiyoyin nan suna tallafa musu Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma shirinmu na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon namu barista Zanna Bukar Mustapha da ya samu lambar yabo ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. da Solomon Abu daidai da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba to a gaishe yanzu kuma ga aliyu musafan sakkuta ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice to ibrahim a farko yau alhamis majalisar ɗinkin duniya tana shirin ta aika da wata tawaga mai ƙarfi kuwa zuwa jihar rakin ta ƙasar myanmar domin su je su ga abin da ke faruwa a wannan yanki a daidai lokacin da ita majalisar take kokarin ganin an tura kayan agaji ga 'yan jinsin rohingya da ke can gurin kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen rich wanda ya ba da wannan bayanin ya ce fata majalisar ita ce cewa wannan matakin na farko da ta ɗauka ya buɗe hanyar da za a ƙara haɓakar da ayyukan kai kayan tallafawa su wannan mutanen da aka ce sun ji jiki sosai tafiyar dai ta tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya ta yau alhamis ita ce karo na farko da aka irin ta tun daga lokacin da 'yan rohingya din suka fara gudun hijiran barin ƙasar ta su an ce zuwa yanzu kamar su dubu ɗari hudu suka bar myanmar zuwa bangladesh a nan amurka kuma gwamnatin shugaba donald trump ta ce tana niyyar ta rage yawan mutanen da ke shigowa cikin amurka da sunan gudun hijira kuma ma rage ba kaɗan ba duk da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke mata na cewa maimakon ta rage din a kwanda mata ƙare yawan waɗanda za su shigo din a cikin rahoton da ta aika majalisar dokokin amurka jiya fadar shugaban amurka ta white house din ta ce yawan mutane 'yan gudun hijiran da gwamnati za ta bari su shigo a cikin amurka shekarar da za a shiga ba za su wuce dubu arba'in da biyar ba wuce ita ce jimilla mafi kankanta a cikin shekaru talatin da biyar da suka gabata kafin barack obama ya ban mulki dai yan gudun hijira kamar dubu ɗari takwas da tamanin da biyar ya yawa hanyar suka shigo na amurka to masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ali musafan sakkwato da ita ni da wanda haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin wato jimmy cook ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi